نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعمل عقدة من لساني افقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمه الله بارك الله da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha hudu ga watan Ramadan a wannan shekara ta الله da ɗari hudu da ashirin da hudu daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne mace na takwas da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun je karshen surati ali imran zai kuma za mu tashi farkon suratul nisa kafin mu ci da akwai takaitattun tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya ne cewa idan mutum yana da motoci na haya sai ya sayar da su to zai fitar da zakka a kuɗin da ya sayar da su ɗin ko da mota ta haya da gida na haya da dukkan waɗansu na'urori da ake yin amfani da su don neman abinci kamar injin nika nika na gari ko nukan tattasai ko inji na yin ko dukkan wata kayan eh, na'ura ta neman kuɗi keken ɗinki da sauransu waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan idan ya tara suka kai nisabi suka kai kada ka zai fitar da zakkarsu haka idan mutum ya sayar da motocin sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗin ta lokacin zakka ya zai fitar musu zakka amma idan ya waɗansu bukatun su da su kafin lokacin sa to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar mu da zakka gidan haya ma haka al'amarin sai yake mutum idan yana da gidaje wanda yake da yan haya a cikin ko da gida goma ne ko ashirin ko talatin shi gidan ba za a fitar masa da zakka ba amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan idan an tara sun kai nisabi yi shekara ta yi za a fitar musu da zakka wannan yana magana a kan a wani gari sai tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai salla a kan sai ya zanto akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya bari da garin da ya bi to idan sallah ta zo da garinsa zai yi amfani wajen yin sallah ko kuma da garin da ya bi zai yi amfani wato ganin watan garin da ya bari ko ganin watan garin da yaje zai yi amfani da shi don ajiye azumin sa ina fatan kun fahimci tambayar lokacin da kai tafiya ka je wani gari hukuncin garin ka ya barka gaba daya hukuncin kan garin ne ya kama ka idan mutanen garin da kaje suka ce yau ne sallah dole kai sallah idan suka ce gobe ne sallah kuma dole kai sallah tare da su abin da za ka yi tambaya shi ne kila ya kasance lissafi ya saman ban ka je kan garin kana da azumi 28 da takwas su kuma suna da azumi ashirin da 29 sun riga ka daukar su saboda haka a tara sun suka ga wata kaga gobe za su sallah kenan kai kuma idan ka ajiye yi sallah gobe yanzu azumin ka takwas ko ba a yin azumi ashirin da takwas to me hukuncin ka irin wannan yanayi hukuncin ka dole sai sallah tare da su bayan sallah ka rama daya wannan shi ne ka'idar ka ko kuma ya kasance kai ne ka riga su ɗauka ka je garin suna da azumi ashirin da tara a ranar da kai ta ce da na talatin a bakinka ko ba su ga wata ba da haka suka ce gobe za su yi azumi idan sai kayi azumi gobe ya zanto kana da talatin da ɗaya kenan su kuma sannan ne suka suka talatin to anan idan za ka yi sallah tare da su za ka yi azumi talatin da kenan to me hukuncin ka irin wannan yanayi to shi ne malamai kuke yi maganganu guda biyu magana ta farko malaman da suke ganin cewa za ka ajiye azumi sai dai kuma ba za ka sha ruwa a gaban jama'a ba dan kar a nuna na maka zaton cewa wani baya azumi sai ka shiga daki ka ci gindin ka fito ka yi shiru ba za ka ce ni ne kuke sallah a wajena ba ban ba a yin azumi 31 gana ta biyu malaman da suke ganin cewa ai tun da ta zo nan garin hukuncin da ya kama ka dole kai azumi 31 dole ne kai sallah sai zanto wannan ke bantaccen hukunci ne da ya shafe ka kai da ire-irenka al'aslu ku siyam shine ya zanto cewa guda 29 dai ko 30 amma ya iya yiwa ya dara haka idan uzuri ya kama makamancin naka za ku fahimci abin idan kun kusanta da wata ibadar daban ba azumi ba kamar sallah ka shigo cikin sallah yanzu sallar da ake mata raka'a kuɗi, kai sallah ka limami a cikin raka'a ta biyu kai ita ce ta farko a wajen kai ka bara ka shiga sallah kaga liman zai zauna a yi tafiya kuma dole ka zauna ka yi tafiya tare da shi idan ya tashi lokacin da ya kawo ta hudu ya zauna sannan kuma za ka zauna a yi tafiya tare da kai idan ya sallama sannan ka tashi ka tuko daya zama nawa kai a cikin sallar ka amma ka'ida zama nawa yake a cikin sallar ko kai kai uku kuma sallar ka kai kai tafiya uku kuma sallar ka kai ga wannan wani abu ne da ya shafe kai ke bance ka kai kadai idan wancan ya daure maka yana tabbatar wannan zai wayar maka da kai ba gani da ka samu kanka dan ka'ida ta daukan azumi ko ajiyewa wato ibada ce wanda mutum baya ke bantar kansa shi kadai da ita dole ya bi sauran jama'ar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka ga wata idan ka faɗa a gari cewa na ga wata aka kire ta ka ce ba yadda da ganin ka ba to ba ka halaka ka dauki azumi ko kadai dole ka bari ka dauka tare da jama'a ko da ka gani ka ba da sallah a gari aka ce ba yadda da ganin ka ba jama'a suka ce su ba za su yi sallah ba su halaka ka ce za ka yi sallah da kadai domin da sallah da daukan azumi da lauya da idi dukkan su ibadatun jama'iyya ibada ce wanda yake taron jama'a ne suke haɗuwa su yi gaba ɗaya mutum ɗaya baya kaɗaituwa da ibadar ko kuma ɗan fitsiraru su saɓa wa mafiya yawa idan sun yi haka ko ba za a karɓa ba ina fatan kun fahimta wannan zai ne fikihun matsala wannan kuma yake cewa wasu irin tafiya ce mutum zai iya ajiye azumi a cikin ta sannan kuma menene yafi tsakanin ajiye azumi din da shan ruwa tafiyar da zaka yi azumi da zaka ajiye azumi a cikin ta dukkan tafiyar da zaka yi mata kasar ya halatta ka ajiye azumi a cikin ta a ka'ida ta shari'a musulunci ba a iyakance ta da wani adadi na kilomita cewa ga wani adadi na kilomita sai in ka cinye su ne sannan kai tafiyar da zaka yi kasar domin lafazin as-safaru a larabci laysa lahu haddun la lokaci. ولا في الشرع فالمعتمد فيه العرف da إياك ba wani wanda zai koma ga wani kamus din larabci da yake tafiya ba a kiranta da suna a safar sai ta kai kilomita kaza babu kuma wani hadisi ko aya da zaka iya kafa hujja da shi cewa tafiya ba a kiranta da suna tafiya sai ta kai mil kaza ko kilomita kaza da haka dangane da tantance menene tafiya akan koma ne zuwa ga urfin mutane ma ta'arafa alaihim nas mai mutane suka samu fada idan mazaunin mai digiri nan cikin garin mai digiri ina da buwar road ko na tashi na tafi barat na hanyar baga mai na lari barak na yi tafiya ko na je unguwa unguwa na je ko ba zan yi kasar ba kenan daga garin mai digiri sai na tashi na tafi benishiyar a ga na yi tafiya daga nan zuwa ganin kafa kuma kullum mita wani saba'in ko sittin ko na masa wancan haka da hudu ko na masa wancan haka to zan yi kasaro kenan a hanya kuma zan ajiye azumi idan ina so daga nan tashi na tafi dambuwa kullum tamanin ko na masa wancan haka zan ajiye azumi zan yi kasaro daga nan na tashi na tafi kullum ko zan ajiye azumi idan yi kuma a hanya duk abin za a kira shi da suna tafiya wanda za a bambanta shi da zuwa unguwa to idan a bauta kuke ka tashi daga bauta kake sun kasan ma dauki kilomita arba'in ne amma za ka kan kasar a hanya idan a kano lokaci ka tashi daga kano ka tafi gwarzo kilomita saba'in ne ko ka tafi gezawa kilomita hamsin ko na makamancin haka za ka yi kasar a hanya idan ka tashi daga kaduna za ka je zaria daga zaria za ka je kaduna za ka yi kasar a hanya idan sallah ta kama ka ya halatta ka ajiye azumi kuma idan kana son kilomita saba'in ne idan sunan su tafiya ba unguwa ba ina ba za mu gani daga kaduna kan ko daji za ka za a ce ka je unguwa ko za a ce ka yi tafiya kai nan da mai dinin kike dan me ka bada kai haka yanda dunin ne su bada tafiya mutumin da yake cikin garin da ne zai je jaji za a ce wani yayi tafiya ko za a ce wani ya je unguwa in aka ce unguwa ya je to ba zai kasar ba zai aje azumi ba aka ce tafiya yi to zai aje azumi kuma zai kasar kawai shi ne bambanci ma'ana dai nafsi na shari'a bai iyakance wani adadi na min ko mita cewa idan ka in ya fi haka sannan za a kira shi da suna tafiya ba akan kyale mutane menene suka ɗauka tafiya a garin su daga wani ratan tafiya wani distance wani zango wata masafa ce wanda za a kira ta da suna wani yayi tafiya to ita ce ake yin kasaro ita ce kuma halitta a ajiye azumi bambanci shi ne kasar dole shi bisa zance mafi inganci ba ka waɗansu daga cikin malamai suke ganin duk da zai da ya taimaka kasaro inda za ka shiga sallah ba ka da sallah amma aji aji ko ba dole bane in kaga dama kai aji in kaga dama ka aji to wanne ne yafi cikin ajiyewa ko ko abin nan wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a cikin sahabbai kamar da hadisin shi cikin sahih bukhari a kitabu siyar cikin su akwai mai azumi cikin akwai wanda ya kuma wani bai aibata wani ba mai azumi bai ce kai wani ne saka ba wanda ya ajiye bai ce kai wani ne saka ajiye ba to sai dai abinda sunna ta nuna shi ne lokacin da kai tafiya ka dauki azumi a bakinka sai ta sha wahala wahala mai tsanani to abinda suna suka nada su ne ta karya azumin ka bayan sallah sai ta rama daya domin akwai wani sahabi da ya dauki azumi ya diga ta ya rinka suma da rana haka da aka faɗa manzo Allah sai manzo Allah ce laysa min su ya mutu safa baya cikin aikin da'a mutum ne azumi lokacin da yake tafiya sai malamai suka fassara abin da yake nufi baya cikin aikin da'a ko neman lada ga matafiyin da ya ji wahala amma kuma ya ji ya ci abin ba wani kalin lada da zaki samu gara ka ci abincin da kawai bayan sallar sai karama guda daya wannan hadisi shi na cikin hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta don za ka ɗauki sura ɗaya kai ta maimaitawa a cikin kowace raka'a ka maimaita ta sau goma sau sha biyar sau ashirin ya halatta yanzu Allah ya yi sallar dare da aya ɗaya cikin ƙarshen suratul ma'ida in tu'azziluhum fa innahum ibaduk wa in tazkir lahum fa innaka antal azizul hakim ita kadai tsarin da zai aka fakara da alqur'ani ya san ta gaba daya amma yayi haka dan yana aljawa abinda ake bukata a sallar da doguwar tsayawa wannan doguwar tsayawa din shine ka ga dogayen surori ne ko kuma kananan surori ta haddace kai ta lebe ta su kadai har kai tsayawa da take ta kai matuka wajen tsayawa tsari da take yamin lebe ba bambanci tsakanin wanda yake yamin lebe da suratul baqara a cikin rakowi goma kaga izu ke nan. da kuma wanda ya zo daga sabbi kuma rabbikal a'la yayi kuma mai ta shi ma hakko biyar irin da wanda suka yi ɗaya ce irin yawan karatun da suka yi ɗaya ne da haka fadlan kiyamul layl din su ɗaya ne wancan da zai ce ganin suratul baqara ta zai ko kuma da suratul ikhlas da qul huwallahu da qul ya kai ta da qul a'udhu da haka na fi ne mai suratul baqara dadewar a tsaye ake bukata don haka Allah ce kumin laila illa kalila fa abbara bil qiyam sai Allah ya bayanin al qiyam din a madadin sallah gaba daya tambaya ta karshe menene hujjar kalta ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba wato maganar jin kenan hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzan Allah ya zikiri da kalma ɗaya duk zikirai da addu'o'i da manzan Allah ya amfani da su gaba ɗayan su jimloli ne kamar subhanallahi wa bihamdihi wannan jimla ce tantance cikakke لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جملة لي ما جملة غيرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وطن الجملة ba ma jumla ba san kan ba san kan ne da yawa manzo Allah ya hada hudu ko biyar wuri guda babu in za a ɗauki kalma ɗaya ita ta ɗaya kalma single ɗinta a yi zikiri da ita babu dan haka har yanzu ina na akan bakana dukkan wanda ya zikiri ce Allah Allah bai yi zikiri ba domin Allah ne dan ka ce Allah Allah baka yi shi ba baka kunje shi ba <laughs> me kai kenan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to me kenan baka ce shi ba amma Allahu akbar kaga mun ta dawal kabar ko Allahu din mun ta dawal kabar jalala akbar kuma yazo ne kenan kaga wannan yabo ne ina fata an fahimta la ilaha illallah nafiyin wa isbat ka kore dukkan ilahiyya daga kowa ka tabbatar da ita ga Allah ku kadai daya daya subhanallah ka tabbatar masa da tsarki tsarki kuma shine dukkan kamala da kore masa dukkan wani dukkan wannan shine zikiri amma duk mutumin da yake Allah Allah kadai bai zikiri ba na taɓa jin wani yana kafa hujjar cewa Allah ce kulillahu ka ce Allah to wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya zikiri na Allah Allah Allah kadai shi kadai to kaga idan mutum ya wannan magana a wurin da ake akwai malamai sai a masa dariya to amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tada sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya tun da auren ba mai masa musu to amma tun da ya halatta mai masa musu kaga zan yi bayani <laughs> zan yi bayanin yaya al'amari yake kulillahu gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri kwata-kwata ba maganar zikiri a cikin ayar kuma aya ta alqur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta wani lokaci shine zai tantance ma'ana ba kawai ka ɗauko kalma a tsakiyar aya ba ubangiji ta ala ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzala Allah ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa تجدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله duk ka manta da bayan fa sai ka ɗauki ƙulillahu sun nazarhum fi khawdihim yal'abu abinda aya take cewa ba su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a baki yayin da suka ce ma anzalallahu ala bakr min shay Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum ma'ana wannan ya zama nuna Allah suka yi nuna malaiki suka yi gare shi domin ya kyale mutane kaza zubi kenan wanda wannan ya kusa da hikimar Allah ne ya kyale mutane kaza zubi dan yake ya hasabul insanu an yufraka suda afahkumtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un hikimar Allah ta su karo da ya kyale mutane kaza zubi dan haka da suka ce Allah bai sokar da komai akan kowa ba sun nuna ne gare shi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min su wanda suke wannan da'awar yahudawa ne fa wanda sun yadda da annabi Musa sun yadda littafin at-taura sun yadda annabi Musa annabi ne sun yadda at-taura kuma su cikin littafi ne amma dan su yi musun manzancin manzan Allah sai suka ta ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba sai Allah ya lakkana hujja akan bakin manzan Allah yace kun kace da su man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa to littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa ya da kuma ya saukar da shi ya yi saukar da shi wannan kitabin man anzal kitab allazi ja'a bi musa nuran wa hudan linnas ga shiriya ga hakke da mutane ta fa ja'alunahu qaratisa ku da kanku kuke kasasta a cikin takaddu a hannunku tubudunaha wanda ya dace da daidai ku bayyana a wanda ya dace da son zuciyarku ku bayyana wa tukhuna kafira wanda ya fitar da son zuciyarku ku koye wa ullimtum ma lam ta'lamu a cikin sa aka sanar da ku abin da ba ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ba ku san komai ba da a cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi kaga anan gurin sai su shiru to tun da sun shiru sai Allah ke kula Allah ka ce musu Allah ne ya saukar da shi ma'anin zancan kul Allah anzalna kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzalna kitabal ladhi ba tunda ya maimaito a da sai zama maimaita kul ma'ana kul Allah anzalahu kul Allah anzalna kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katiran wannan shine abin da ake nufi shine ibn malik cewa wa hasu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul bani wa zaidun istughniya anhu iz urid ma'ana abin da duk aka san a cikin magana to in ka zo yin shi ba sai ka faɗa abokin zance shi ba dan ya san shi kamar mu zo ne sai maka waye tare da ku a wurin su suna zaidu ne kawai sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗi haka ba ba sai ka ce tare da mu akwai zaidu ba dan kalmar tare da ku shi ya ce a wurin sa wane ne shi ne bai sani ba da ka ce zaidu ya zama an ina fatan kun fahimta yace wa fi dawabi wa fi dawabi kaifa zaidun qulban zai baya da lafiya sai aka ba ku ce kai fa zai kaga anan ya san waye tare da ku sunansa zai amma abin da bai sani bai yana da lafiya ko baya da lafiya da ka tashi ba shi amsa sai ka ce dani abin da kake nufi marid baya da lafiya ba sai ka ce ba zaidu baya da lafiya dan shi ne tambayar ya san zaidu din dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu yana zaidu sananne ne a wurinsa abin da bai sani ba me zaidu yake cikin lafiya ko rashin sa ina fatan kun fahimta to a nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan linnas duk sanin ne tunda an faɗa baya qulillahu ba sai an ce qulillahu anzala alkitaba alladhi dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu ina jin ya bayyana a gare ka fili cewa lalle ya halatta mutum ne maka mutu tunda muna da hujja ka ga yadda yadda aya take ba wannan ba za a kafa hujja da ita mutum da yake zai kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta da zikiri da kalma daya wallahi sai a yi masa dariya ko an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne yake gar malamai a wurin da yake malamai din babu su ko ko mai son zuciya cikin biyu lalle a da yanzu wanda duk zikirin ne na manzon Allah bari in karanta muku kaɗan daga cikin su daga cikin manzon Allah na cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur in ya tashi daga ciki wannan kalma ɗaya ce jumla ce cikakkiya yana karanta kul huwallahu ahad yana karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas idan ya je kwanciyar barci waɗannan kai duk jumloli ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta amana da suru zuwa karfe in ya zo kwanciyar barci wannan duk jumla ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa ya ruhi wa adina ya bi dhikrihi tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya ba wai magana kalma ɗaya bace yakan ce allahumma tini azabaka da kaba shi ibadaka salasa marrat hatta uku wannan kai yana cikin bukhari tirmidhi ma kuma ya rawaito gashi nan gurin alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu yakan ce allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fa hafazha wa in amataha fa laha allahumma inni as'aluka al-afiyah duk waɗannan zuman ne ba inda zikirin manzon Allah yake a matsayin kalma daya wanda duk yace akwai muna jiran daga nan kafin ƙarshen Ramadan ya kawo mu ba ta ana yin zikiri ne jumla ta kira kuma ba a yin zikiri cikin tafi kuma ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta da yin zikiri da kiɗa kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa duk wanda ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu yau za mu shiga suratul nisa'i ko ya dai kan zamu taba a ciki duk da cewa mun samu karancin hakkin wutar lantarki da yau um suratul nisa'i ita ce sura ta hudu a cikin jerin surori daga sama suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa sura ce wanda take madaniya bisa ga zance mafi inganci tana kunshe da ayoyi ɗari da saba'in da shida an fahimta ko dalilin da ke nuna kasancewarta tana cikin sura ce madaniya ma'ana an saukar da ita a madina umma na aisha take cewa farkon abin da Allah ya saukar na alkur'ani shine surun min al-mufassal fiha dhikrul jannati wan nar waɗansu surori daga abin da ake kira al-mufassal al-mufassal cikin alkur'ani daga suratul hujurat zuwa suratul nas take galibin abin da aka saukar kenan ambatan wuta da aljanna amma ba a saukar da suratul baqara ba da suratul ali imran da su nisa'i sai bayan an zo madina take kan ba a saukar da suratul nisa'i ba ma sai ina tare da annabi a gida ɗaya a tarihan ta ko Aisha ba ta tare da annabi a gida ɗaya ba sai bayan da aka je Madina wannan ne cewa sura ce wadda take madaniya fatan da muke ubangiji ta'ala yayi mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai da kuma yin aiki da su mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بيان بسم الله أبنجد يا أيها الناس يا كومتاني اتقوا ربكم كسولة أبنجد لفظ التقوى بدأ الاتقاء الاتقاء شيء اتخاذ الوقاية وتقول كذا القوة تكاننك بأذاب أبنجد ko riki kyamaki tsakaninku da fushin Allah ittaqu rabbakum ku tsorace ubangiji allazi khalaqakum wanda ya halitte ku min nafsin wahida da rai wanda take guda daya lafazin naf a nan ana nufin annabi annabi adam alaihi salam dan shine rai din wanda take guda daya amma tunda annabi adam ne da sai ce min nafsin wahid to amma saboda lafazin nafs din a larabce mu'annas ba da haka sai zanto na a cikin sa ma ya zanto mu'annas min nafsin wahidatin ubangiji ya halice ku daga rai wanda take kwaya daya shine annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitti matarsa daga gare shi wato ita na na hawa'u an halitte ta ne daga wani bangare na jikin annabi adam alaihi salam hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim da kuma cikin sunanin nasa'i da waɗansu littattafan sunna wanda yake nuna haka manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'laf mace an halitta ta da dukkashi na hakarkari kuma mafi zama karkatar abu a jikin hakarkari shine ko komadarsa da ke sama ta fi ko ina lankwasewa ta fi ko ina karkacewa ma'ana abin da yake nufi matar farko an halitta ta daga haƙarƙarin namijin farko matar farko ita ce hawa namijin farko shine annabi adam alaihi salam wannan ɗabi'a ta kasancewar sinadarin halittar mace ta farko na na hawa'u daga karkataccen kashi ne sai ya kasance a ɗabi'ar ta ita ta zanto mai karkataccen hali ko mai lankwataccen hali manzo Allah ce in zahabta tuqimuha kafartaha in har kace sai ka miƙar da mace ɗari bisa ɗari ta zama maka daidai to sai dai ka karya ka ba inda za a yi karshen hankali kari ka miƙar da shi dole ka kyale shi a karshe fa in istamta'a biha fastamti biha wa biha iwa ko fa in istamta'a biha istamta'ata biha wa biha iwa in dai har za ka moru da ya mace to sai dai ka more ta a yadda take a ka wani wurin ka burge ka wani wurin ka ba ka wani wurin ka kayatar da kai wani wurin kuma ka sa ka ji ka rasa inda za ka sa kanka da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yatruku mu'minun mu'mina in kariha minha shay'an ko in kariha minha kudukan radiya minha akhar kada mummuni ya dauki kalan tsana ya dora wa mummuna ɗan uwarsa domin in ta ba shi haushi a wata ɗabi'ar ta da halayyarsa za ta burge shi ta kayatar da shi a wata ɗabi'ar ta da halayyarsa اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ku tsorata ubangijin da ya halitte ku daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha ya halitta matarsa daga jikin ta kuma wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa lafazul batta farraqa wa nasara sai ubangiji ya ɗaya ɗaya sai ubangiji ya yata minhuma daga waɗannan halittar guda biyu na farko annabi adam da hawa me ya yada me ya ɗaya ɗaya rijalan kaseeran wa nisaa mazaje masu tarin yawa da mata su ma masu tarin yawa abinda ake nufi rijalan kaseeran wa nisa'an kaseeran amma tunda kaseeran ta farko ta zo ba sai an maimaita ta biyu ba kamar yadda Allah ke wa zakirin Allah kaseeran wa zakirati ba sai an ce wa zakirin Allah kaseeran wa zakirati kaseeran kaseeran din ta farko ta wadatar da ta biyu ma'ana daga su ne ubangiji ta'ala ya yada bil adama a ban ya daidaita su a wurare daban-daban abinda wannan aya take yi tunatar da mu cewa duk yadda launin fatin mu ya sha bamban duk yadda yaran mu ya zama daban-daban biyu da matsugunnin mu da inda Allah ya kaddara zaman kowa wani a yanki mai sahara wani a yanki na savana wani a bakin teku wani a cikin tsibiri dukkan mu dai asalin mu daga annabi adam ne daga hawa'u bas minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha ku tsare dokar Allah ku ji tsoron ubangiji allazi tasaaluna bihi lafazin tasaaluna bihi akan karanta shi tasaaluna bihi akan karanta shi tasaaluna bihi ma'ana ku ji tsoron ubangiji wanda da su kuke tambayar junan ku wani abu in sai da sai ba ni dan Allah ko ka sai da ni ba ni dan Allah ko in sai da ita ko ta sai da shi ban dan Allah shine allazi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junan ku wal arham kuma ku ji tsoron zamantakewa da ke tsakanin ku kar ku yanke ta kar ta wargaje kar ta karye kar ta tsede lalle ku tsare ta ta yadda ba ta lalace ba ta yadda ba ta wargaje ba idan mun karanta wal arhama da yawa mimun din nan wato ainihin nasaba ke sai zanto lafazin al arhama an yi aka sunta ne akan lafazin dalala wattaqullaha sannan wattaqul arhama ku tsoraci ubangiji kar ku keta dokarsa sannan wattaqul arhama ku kiyayi zamantakewa kar ku bari ta lalace a tsakaninku kar ku kashe zumunci ku rayar da zumunci a tsakaninku da juna an gane ku amma akwai qira'ar wal arhami wa ta allazi tasaaluna bihi wal arhami wato ku tsorace ubangiji wanda kuke tambayar dunan ku bihi da sunanta cewa ba ni dan Allah ba ni dan Allah wal arhami sannan kuma ku eh, eh, eh, wanda kuma wato kuke kuke tambayar dunan ku da shi kuma kuke tambayar dunan ku bil arhami da zamantakewa da ke tsakaninku za ka zo ka cewa wanka wani tana zumuncin da ke tsakanin mu kai ba ka cewa mahaifinka wani tana matsayinka na mahaifina ya kamata kai ninka da ana da haƙƙi a kanka ko mahaifi cewa ɗansa wani tana ni ɗanka ne ina da haƙƙi a kanka na da ya kamata kai ninka da kana tunatar da shi zamantakewarka da shi kasancewarsa wanka ko ƙaninka kasancewarsa ɗanka ko babanka kasancewarka ɗan wa ko ɗan ƙani ko ɗan ƙanin baba ko ɗan ƙanin mahaifiya ma'ana dai kuna tambayar junanku kukan yi wa juna kyauta a sakamakon zumunci ina fata mun fahimta wannan idan mun dauki qira'ar wal arhami kenan shine wata kullahu allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba lalle ubangiji ta'ala mai kiwatar ku ne ya ga me kuke aikatawa me kuke cewa domin ya muku hisabi akan hakan ranar tashin kiyama waɗannan kira'o'i guda biyu kira'ar wata kullahu allazi tasaaluna bihi wal arhama ita ce kira'ar mu'jamul qurra' قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتسي قراءة حمزة ابن حبيب الزيات وهمزة والأرحام بالخفض جملة كما يبدأ وتعين اسم الكاتب يبقى تو وانا قراءة وانسوا على مين لغة سنة إنكارن وجهي إنكارن تسكت بقائدة تهرش الله ربي باء ين أقفي na suna na zahiri akan dalili wato wakilin suna ya kasance li'iradin da lamirin ya kamata ya samu shi suna na zahiri za a ba shi ba tare da an maimaita harful jarri ba yadda kasan dake yake wata kullaha allazi tasaaluna bihi lafazi hi ai zamiri wanda ke majrurun ne bil ba'i an gane ko amma tun da zamiri ya zanto wato ainihin mabini ne ala sukun sai zanto wurin ne mahallin mahallin jarri domin bi din ba ta an fahimta to wal arhami wato kenan tasaaluna bihi wa bil arhami to amma ba a maimaita ba'un ba sai aka ce wal arhami sai zanto al arhami da kasra din nan an yi aka tunsa ne akan me akan damiri da ke cikin bihi to shine abin da yake karo da abin da suka sani a nahawu dan me za a yi sun al arhami wanda al ismu zahir ne akan ad-damiri wanda shine bihi min gairi i'adati harfil jarri ba tare da an maimaita harfin jarra ba kaka sai Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda bai ce ba wa darihi al-arda kaga da an ce wa darihi sai zanto an yaba sun adar wanda yake ismu zahir ne akan zamiri min gairi i'adati harfil jarri ina fata an fahimta to amma ga ka'idar larabci ko da mazhabin malaman na hauna ba fara sun so ko sun ki qur'ani da ya sauka da wannan larabcin qur'ani kuma shi da ya kamata a bi ba ka'ida ta waɗansu malaman na hauna ina ba ta an bayyana da akwai malaman nahawun da suka zafafa suka ce duk wanda mun ya karanta qur'ani wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami sai ni kan ko sallah yake sai dai in fita daga cikin sallah da take dan san yayi lahani cikin karatu to amma kuma qira'a ce sabita mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kamata ba a ce kawai dan ta fita da wata ka'ida ta nahawu ayi inkarin ubangiji yace inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah mai kiwatar halin ku ne kuma ya san me kuke ciki sai Allah ta وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا بنجد وآتوا اليتامى أموالهم اليتامى سوني مرايو domin jam'i ne na kalmar al-yatim al-yatim shine dukkan mutumin da ya rasa mahaifi kafin mutum ya kai ga balaga mace ne ko namiji yarinya da ta rasa uba bata balaga ba ta zanto marainiya yaron da ya rasa uba kafin ya kai ga balaga shi ma ya zanto maraini ya zanto maraya ke to waɗannan su ne marayu amma idan mutum bai rasa uba ba har sai bayan ya balaga a harshen shari'a ba a kiran shi da suna maraya eh za mu iya cewa mahaifansa sun rasu amma ba zai mu ba maraya wanda hukunce hukuntan da Allah ya ambata ko manzon sa yi bayani cikin Qur'ani na marayu a cikin shafe shi na cewa a ji tausayin maraya a ji kan maraya shi sai dai shiga wata babu idan yana cikin masakin ayoyin da suka ce a ji tausayin miskinai sai su shafe shi idan yana cikin fukara ayoyin da suka ce a ji tausayin fukara'u sai su shafe shi idan yana cikin zawil qurba ayoyin da suka ce a ji tausayin dangi sai su shafe shi amma ayoyin maraya suna magana ne akan yaron da bai kai ga balaga ba ya rasa uba ko yarinyar da ba ta kai ga balaga ba ta rasa uba to irin waɗannan marayu sune Allah ce wa atul yatama amwala ku baiwa marayu dukiyoyin an gane ku wala tatabaddalu al-khabitha bi tayyib kada ku musanya mummuna da kyakkyawa an gane ku wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci su haɗa da nasu an gane ko don wadansu sun ce lafazin ila an yana nufin ma'a la ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kar ku ci dukiyoyin su garwaye da naku wannan aya tana magana ne a daidai lokacin da waɗanda aka ba su riƙon maraya in an ba su marayan da dukiyar marayan sukan haɗa dukiyarsu da ta marayan a haɗe da juna idan wata illa ta shafi dukiyar gaba ɗaya sun ce to wannan illar ta shafi ɓangaren maraya dai ba ni ta ba ina fata an fahimta idan aka kawo tumaki ko awaki ko raƙuma na marayu suka hada da nasu lokacin da suka fata. nasu ba mai kwari ba ne na marayan kotasse ne mai koshin lafiya sun sai adon raƙumi raƙumi ne sun su ɗauki na marayan su sayar a madadin nasu sun su bar nasu ramin ga marayan idan suka tashi kashe kuɗi dinarin su wanda yake na gado na maraya mai kyau sai su ɗauki na marayan mai kyau su yi amfani da shi sai su bar masa na gaba su ce dirhamin da dirhamin idan ma akwai akwai sai su ɗauki mai kyau su bar wa maraya mara kyau sai shatin bi shatin idan ma rago ne faruhun bi faruh idan ma raƙumi ne jamalin bi jamalin dinarin bi dinarin sai Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum bayan yace wala tatabaddalu khabitha bi tayyib kar ku musanya al-khabith mara kyau da tayyib da kyakkyawa ya kasance ku na ku mara kyau sai ku bar shi sai ku ɗauki nasu wanda yake kyakkyawa ɗin bai kamata ku musu haka ba an gane ku wala ta ku dai amwalahum ila amwalikum ku daina garwaye dukiyoyin ku da nasu in dai da manufar ku sun ne nasu din innahu lalle cin dukiyar malaya din kana quban kabira ya kasance zunubi ne mai girma lafazin alhubu yana nufin al-ismi daga hadar rajulu yahudu hauban ko huban akan ce hada idza asima yahudu ya asamu kenan mutumin da yake cikin zunubi ko cikin aikin laifi alhaudu sai zanto shi ne masdari din ko alhaudu da yawa ha'un din fataha ko alhudu da yawa ha'un din damma ko dai alqur'ani ya zo da alhudu din bai zo da alhaudu ba innahu kana hudan kabira lafazin innahu damir na kuma zuwa da al-aklu aklu amwalil yatama lalle kun dukiyar mala'ikin kana ya kasance hudan kabira zunubi ne mai girma da ya kamata su ne sun shi ku tsorata Allah madaukakin sarki dangane da dukiyar mara wato kaga anan gudun lalle dukkan wanda dukiyar malaya take hannunsa ya kula da ita ya kiyaye ta har zuwa lokacin da yaro zai balaga ya bashi ya zuwa yaro ya hankali ya bashi kamar yadda aya za ta yi bayani a nan gaba haramun ne cin dukiyar malaya kamar yadda wannan aya take hudan kabira can gaba za mu karanta aya da za ta ce shin dukiyar malaya din ba kamar cin wuta ne kamar garwashi wuta ne mutum ya sa a gabansa yana ɗaukar garwashi garwashi yana sa a baki yana haɗiya duk mutumin da ya fi dukiyar malaya mutumin da ya kwace wa maraya tulofi mutumin da ya shiga cikin tulofin malaya ko cikin gonarsa mutumin da ya tsaya masa kuɗi mutumin da ya duk abin da ka ɗauka na dukiyar malaya ka tabbatar wuta take fi a cikin ka laifi ne mai girman ne ba haka wannan aya tana razari tana firgiti inda dukiyar malaya a hannunka so ka kula da ita in za ka yi masa hidima ka ɗauka daga cikin dukiyar ka kai masa amma ka masa daidai yadda ya dace daidai da inda kai dukiyar ka ne haka za ka yi daidai yadda masu hankali suka amince haka ya kamata a yi haka ya kamata ka yi to sai aya ta gaba Allah ta yi وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن مهلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا حديث يا تبتها في البخاري لدى أمنا عائشة الله تعالى جاء بريطانيا take cewa wato abin da yake faruwa a da lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam shine anna rajulan kana lahu yasila wani mutum da marailiya a karkashin sa fa haha sai ya aure ta wa kana laha azkun tana da gona ta da jene mai yawa wa kana yumsikuha alaihi sai ya kasance ba wai dan yana son ta bane ya aure ta sai dan da gonar da jinanta wa lam yakul laha min nafsihi shay'un kwata kwata ba tunanin kaunarta ko son ta a cikin zuciya amma sai ya aure ku saboda gonar da binan dan idan ta mutu ya gaji gonar da binan wato aure da manufar cin gadon ke fa nazala fihi sai wannan aya ta suka wa in kuntum alla tuqsitu fil yatama a wata riwayar daban daga dai ummuna Aisha din ita ma cikin sahihul bukhari Urwa ibn Zubair ne ya tambayi ummuna Aisha dangane da ma'anar wannan aya wa in kuntum alla tuqsitu fil yatama menene ma'anar wannan aya sai ummuna Aisha ta ce ya ibn ukhti hadhihi al-yatimatu takunu fi ibn waliha mareniya ta za ta samu kanta karkashin kulawar wakilinta mai jikuntan lamarinta tushrikuhu fi malihi tana da dukiya mai yawa sai ta danka dukiyar a hannunsa wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha sai ga dukiyar tana da yawa sannan kuma ya ga yarinyar kyakkyawa ce sannan kuma ba ta cikin irin matan da aka haramta masa ya aure ta wa waliyu waliyuha an yatazawwajaha bi ghairi an yuqsita fi sadaqatiha da haka sai ya soya ya aure ta ba tare da ya yi mata adalci ba wajen sadakinta fa yutiha mithla ma yutiha ghairu a madadin ya ba ta irin abinda inda wani ne zai bayar sai bayar da kasan haka ma'ana matsayinta na ilimi da sanin ya kamata da kyawun halitta da wayewa ya kai a ce misali sadakinta dubu talatin ko sadakinta dubu hamsin ne da ya tashi tun da shi dama shi ne wakilinsa shi ne yake da damar bayan shawararsa ya tantance sadakinsa to sai ya nemi a aure ta bisa ga sadakin dubu sha biyar ko dubu ashirin ina fata an fahimta wato a nan gurin rashin adalci shine mai yasa bai ba ta sadakin da inda wani ne haka zai bayar ba inda wani ne ya zo aure za a ce a sai ka ba da sadakin dubu hamsin kila ma a ce dubu ɗari ina fata an fahimta amma shi sai bada da sadaki kasar haka to irin wannan su ne aka haramta musu yin irin wannan aure. fa nuhu an an yanki hunna sai aka hana su aure su illa an da lahunna sai fa in za su yi wa matan adalci wa yablughu lahunna a'la sunnatihinna fi sadaq su kai makwarar abin da ya kamata a bai wa wanda yarinyar na sadaki in an lura da ilimin ta da sanin ya kamata ɗinta da sauran abubuwa da ake lura da su fa umiru an yankihu ma ta lahum nisa aka ce in dai aure za ka yi ba za ka tuka mata sadakin ta ba ya laifi zai sa aure wata a wani gida inda za ka je can kai ne da wani alwali amma a nan wurin kai ne mai bayarwa kai ne mai karba kaga da ya kai adalci in baka nan tsoron Allah dan ya halatta idan ya nuna tana karkashin ka kai ne su ta ya kuma in son ta ya ka aure ta kai ne kai ne za ki ina fata an fahimta wannan ko zai iya faruwa kamar a ce ga wata mace da babanka da babanka ya da gani ga akwai aure a tsakanin iyayen ta sun rasu kai ne cikin ta mafi kusanci sai ta ɗauki rukunta da ta girma kuma kai kana santa ba wanda zai ce masa haramun ne ga aure ta sai dai mata za su maka surutu sai ya mun reni yarinya a gidanmu ne mata kaza ne mata kaza ne mata gawo ta kishiyar mu wannan ta idan ta iya rigima ko sai ka murta kai kaman ba a komai ba kai murfi a tabi haka a ko haka ba dan dai ka yi haramun bai da haka ko dai kan mata za su ce baka kyauta ba amma babu wata aya ko hadisi da yake maka baka kyauta ba aya za ta ce baka kyauta ba ne yayin da in ka tashi ba da sadaki sai baka ba ta abin da ya kamata a baka ba to nan ne baka kyauta ba amma in za ka ba ta abin da ya kamata ya halatta ina fata an fahimta sai ka tara jama'a ka ce ya jama'a wanda da yake wa wakilci ita nake ba ta labarin na aurawa kai na kuma na karba bisa ga sadaki ta jama'a su ce mun shaida ba wani ne fikin da ya sai ta auren ka bai auren ka yayi a fikin hanse. a qur'anin ta hadisanci babu nan da yake maka wannan auren bai ba tunda dai gashi kai ne wakilin ta ba ka da wakilin sama da ita sai kawai in ka ga dama ka dan karanta ka ce bari in baiwa ne alwalancin ta ni kuma yanzu na karba amma ba wai sai aka dole bane kai haka ma'ana dai an hana su aure su ne kadai in ba za su ba su cikakken sadakin su ba kana urwatu urwa ibnu zubairi yace قالت عائشة عائشة تسي وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية bayan wannan aya ta sauka in kuntum Allah ta kusu fil yatama fankihu ma nisa sai ko mutane suka je suna wa annabi fatawa akan abinda aya ta yi magana akai fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wayastaftunaka fil nisa qul illahu yuftikum fihin wa ma yutla alaykum fil kitabi abin da suke tambayar ta Allah na bada fatawa kuma abin da ake karanta muku ma cikin littafi kuma ya bada fatawa akai waɗansu kuma ne ba su fahimta ba amma ayar ta yi bayani wa qaulillahi ta'ala fi ayatin ukra Allah ya ƙara faɗa wa targhabuna an tankihuhunna ma'ana kuna son ku auri matan da suke karkashin ku ne wakilan su amma ba ku son ku ba da cikakken sadakin da ya kamata a ba su wannan bai kamata رغبة أحدكم أن يتيمة حين تكون قليلة المال والجمال زوا بيت الرواية a tafi dai kun ji sanadiyar saukar aya ubangiji ta alati wa in kuntum allah ta fi ne kama idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba dangane da abin da ya shafi marayu kaga anan marayu na mata marayu na ƴan mata da ke karkashin ku kuna jin tsoron ba za ku iya musu adalci ba in ku ne za ku aure su da kanku ko kuma za ka aura wa ɗanka kaga anan gurin duk zaka iya sa sadaki ya zama kudin tunda kai zaka biya sadakin danka in kun san ba za ku yi adalcin ba to ku bar su karku aure su fanki hu ma qaba lakum min nisa ku je ku auro abin da ya dada a gare ku na abadi min nisa ina mata masna ko daidai biyu wa thulatha ko uku uku wa ruba'a ko kuma wato ainihin furhudu lafazin masna yana nufin isnatayn isnatayn yana nufin thulatha yana nufin salasa ko ta amfani da haka ma sai zan koma bani lil adl dan ka sukan ce sulasa sukan ce ruba'a amma kuma daga ruba'a ba a ji ba amma waɗansu a cikin waɗansu kamun din za su zahara ko har zuwa ga ushara wato goma goma abin nufi in za ka ce mutane ku raba kaza ko biyar biyar ko shida shida ko bakwai bakwai har ya halaka su ce goma goma ba ina nufin wajen auren ba ne goma goma ma'ana kalmar yadda ake mata tasirifi a cikin harkar larabci ko ba haka ba dan kar wani zai ya sati kalmar goma goma a cikin rubutun kalmomin da na faɗa ita to mala yace ai aure goma goma ni ne ce bangiji ta ce Allah bangiji ta Allah ce masna wa sulasa wa ruba'a biyu uku uku hudu ma'ana ka auri biyu ya auri biyu ya auri biyu ka auri uku ya auri uku ya auri uku ka auri hudu ya auri hudu ya auri hudu ba kuma kamar yadda waɗansu suke kawo kalmar bane ba su kawai abin da ake nufi ka auri biyu kuma wata rana sai ka karo uku kuma wata rana sai ka karo hudu nawa kenan da mata tara ke akwai waɗansu wanda suke kafa hujja da wannan aya dan san zuciya su ce ya halatta mutum ya auri mata tara dan sun ce haɗawa ne to a nan gurin abinda ake nawa biyu ma'ana kowane ɗayan ku ya auri biyu ko kuma kowane ɗayan ku uku uku ko kuma kowane ɗayan ku hurhudu abinda ake nufi kenan amma ba ana nufin biyu ka hada da uku ka hada da hudu su zama tarwa ba haka ayar take nufi da haka ne ma ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa wawun din da ke cikin masana wa sulasa wa ruba'a daidai take da au masna au sulasa au ruba'a domin da au da wawun dukkanin suna cikin hurufi na asafi harfa na asafi wani na wakiltar wani a cikin a cikin alqur'ani akan kawo au ana nufin wa fala tusi minhum asiman au ana nufin wa ثم قصر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة أي فهي كالهجارة وأشد قسوة an gane ko fadkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra ana nufin wa ashadda zikra amma sai kawo aw nal khilafata aw kanat lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari ma'ana nal khilafata wa kanat lahu qadaran amma sai aka ce aw kanat lahu qadaran ma'ana aw na zuwa wurin wawun wawun na zuwa wurin aw masna wa thulatha wa ruba' ya tabbata cikin hadisi Ghailan ɗaya daga cikin abin nan wani wani ba maguje da ya musulunta Ghailan bin Salima ya mutu yana da wato ya ya musulunta kai yana da mata goma a karkashin sa sai manzo Allah ce kuzu min hunna arba'an zabu hudu sauran kuma ka kyale su ma'ana wannan ya nuna ba a wuce adadi hudu wajen yin aure mata goma gare shi da ya musulunta manzo Allah ce to ba zai yi ka zauna da mata goma ba zaɓi hudu ka kyale sauran sai zaɓi guda hudu ya kyale sauran an fahimta ko amma manzan Allah kususiyarsa ce ya zauna da mata tara a lokaci guda wannan ya ke shi ne shi kadai inda ya so ya kara ma zai kara ina fata an fahimta kamar yadda ya ke bance shi ne shi kadai in ya ga dama ya raba kwana in ya ga dama ya kira daban kwana turjin wanta ta min hunna wa tu'mi ilayka man tasha' amma mu ko dole sai mun yi rabon kwana bisa ga adalci duk wanda yake da mace sama da ɗaya sai ya yi rabon kwana bisa ga adalci ubangiji ta ala ce masana wa sulata wa ruba fa in kuntum alla ta'dilu in kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba fa wa'idatan sai ku takaita akan mace ɗaya duk wanda yake gani in ya auri mata biyu ba zai iya yin adalci ba mafi kyau ya takaita akan mace ɗaya shine fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ko kuma matar ka auren ka samu ku yanga amma ku yanga irin wanda musulunci ya shar'anta wanda ake samu ta hanyar da musulunci ya tsara sai Allah ce zalika adana Allah ta'ulu rike maka dai tal ko rike ku yanga kadai adana shi yafi kusantar da ku Allah ta'ulu yadda ba za ku karkata ba zuwa ga wata me mata dai kaga shi babu zalunci a cikin zaman su tunda ba wani rabon kwana da ake kullum ita ce kuma shi ma shi ne za a ita zama a haka shekara sha biyar shekara ashirin wannan in ya san ba zai iya adalci ba haka ake masa hukuma ya tsaya wato sai wannan ya nuna a ce yin aure sama da ɗaya ba a yin sa sai in mutum ya tabbatar zai adalci wanda duk ya san bai adalci ba bai halarta ya kala ba sai dai ya takaita kan ɗaya irin tun ladan noma wanda kuma ba kai a kanka ba zai kawo ta kawai za a ga ɗaurin aure a ji a ɗaurin maka to sai ka hakuri da ita a yi tunama a ka san ko irin wanda ko zabe na shekara ashirin baya ai ya samu banda da zaben ka yanzu in ka zaka yawanci auren ba da ai zaka mutu kai ba shi zaka da kansa da sai dai ka zauna da ita akan haka babu yadda ka iya amma in ka yadda zaka yi adalci to adalci cikin al'amura guda hudu ne adalci wajen rabon kwana adadin kwanan da ka a dakin wace shi zaka yi awarta wata kwana biyu biyu kila kwana ɗaya ɗaya kila kwana uku uku ko kwana sha biyar biyar zan yi rabin wata a nan in je in yi rabin wata a can yadda kuka yi ittifaki kai da su ya halatta in ma suka ce a'a mu ba mu yadda ba kamata a raba awanni duk a wannan rana kana ɗakin wance duk a wannan dare kana ɗaki na ya halatta in suka ce a'a ba haka za a yi ba a yin rana ka nan kana kasuwa ko wace ba za ta same ka ba amma lokacin da ka zo da daddare karfe shida na yamma zuwa sha biyu na dare kana ɗakin amarya karfe sha biyu na dare zuwa shida na safe kana ɗakin amarya Wani uwar gida shi ke na ya halatta in suka yadda da wannan ba kan ce cewa dole sai kwana biyu biyu dole sai uku uku Abin da ake so raba daidai cin awanni ne kwanaki ne darare ne watanni ne makonni ne raba daidai ba bambanci waɗansu kuma suna ganin idan mutum suna zogo ba a raba kwana da ita wa ce za a raba kwana da ita ko suna zogo sai dai in ita ce ta yi ihsani ta ce je kasan da aikin tun da ni ba zai iya komai ba shikenan wannan ita ce ta maka sadaka ita ce ta ga dama ta maka ihsani sai ta maka fatan Allah ba ta lada amma in ba haka ba dole ka zauna kai ma ka bi kauri na jego kai ma ka bi kokarin gari yaro ya sai maka in ya a kunnen ka ba yadda ka iya dole ka tsaya ka tsaya saka ba za ka ce goyi suna jego ba na a kwana ba wai kullum suna jego ba a kwana sai dai kawai ita aka ce ta ji tausayin ka in kai mai sha'awa ne ita kuma tana cikin jinin jego ya za a kaga dole ka tafi can gurin ai babu yadda ka iya a nan gurin sai a lallace ka ki yi hakuri in je can dakin tunda ke kina cikin jinin jego ta ce ita ba za ta yadda ba ki yi hakuri ba zan yadda ba to sai na ta ko da tiya ya ji so in je in faɗa cikin zina ba ba mu zan ce to amma dai so ake ka lallace ta waɗansu malaman ma suka ce ya halatta ta sayar ma da kwana to amma waɗansu matan in sun san za su sayar da kwanan kaga ai kwanan zai yi tsada da yawa a gaskiya su yi misali ya fi lada sama da su sayar su yi kyauta da kwanan ko sadaka da kwanan ya fi lada sama da su sayar shi zai fi jawo musu kusanci zuwa ga ubangiji ta Allah wannan adalci wajen kwana kenan sai adalci wajen tufafi kwaliti din tufafin da kai wa wanci shi za ka yi wa wanci ba su halatta wancan ka sai mata a tamfa yar Holland ko yar Ingila wancan ka sai mata Najeriya wa ko Cote d'Ivoire a nan gurin da aka sai adalci wajen tufafi abinda ake nufi darajar tufafin ya zanto ɗaya ce na wanta bai fi na wanta ba adadin tufafin ya zanto ɗaya ne na wanta bai fi na wanta ba quality din ya zanto ɗaya ne na wanta bai fi wanta ba amma ba lalle bane yawan sai zama ɗaya ta iya yiwa za ka sai musu shadda wanta tana da girman jiki in za a yi mata riga da zani da gyale a cikin shadda ana bukatan yadi takwas ko yadi tara wanda kuma ba ta da girman jiki ya ji shi ya ishe ta ko biyar adalci shine wacce ka ba ta takwas ɗinta wannan ka ba ta biyar ɗinta ina fata an fahimta sannan baya cikin adalci ka ce wai dole sai kayan ya zama kala ɗaya idan to matar ka matan ka sun zama kamar uniform mata hudu a tamfa iri ɗaya mata uku duk a kamfa iri ɗaya uku kowace ka zaɓe ta wace irin kala kike so wannan ta ce ni ina son green wannan ta ce ni ina son askala wannan ta ce ina son blue wannan ta ce yo ai kana rafa ado a ga kala daban-daban a gidanka amma idan kala iri ɗaya ce dan me zaka burge ina cinyewar ina burgewar amma kaloli daban-daban kai ma ya fi burgewa sai ka zaɓi ko ke wace kala yake so kaza sai ka rubuta ke fa kaza amma dai a tantar dukkan ta ita ce yar holland ce ko dai yar ingilishi ce ko dai shadda ce yar kaza amma dai kala ɗin daban-daban in sun suka ce kala ɗayan suke so haka shi kenan amma dai ba kai ne za ka yi dictating cewa dole sai ka sai kala ɗaya ba sai gidan ku iri ɗaya ka sa wannan al'ada ce ba daidai bane ka ce za ka yi musu haka to kaga dole ka yi adalci wajen abin da ya shafi a tufafi sannan kai adalci wajen abin da ya shafi abinci abin da zaka ciyar da wata shi zaka ciyar da wata akwai malamai da ke cewa kowace za a ciyar da ita da abincin gidansu abin nufi in wani yan talakawa ce matarka za ka ciyar da ita masara da sauran abubuwan da ake ci a gidan masu karamin karfi wata idan masu kuɗi ne gidansu ko sarauta ne za ka ciyar da ita abinci wanda ake ci a gidan babban gida irin kuskus da wane ne da wane ne ababai ne na wannan ba gaskiya bane abin da yake daidai shine kai karfin ka ake kallo kai mai ciyarwar ba karfin gidansu ba kaddara ka auro yar gidan masu kuɗi kai kuma baka da kuɗi samun ka bai kai abincin da ake yi a gidansu ba to a ne za ka je ka samu cikon kaddara ka auro yar gidan talakawa kai mai wadata ne sai ka mayar da abincin gidanka ya koma ƙasa da ƙarfin ka don ya dace da gidansu kaga ya tukaro da hankali ya tukaro da shari'a abinda Allah ce liyun su zo sa'atin min sa'ati mai yalwa ya ciyar daga fadin yalwarsa wa قدر عليه رزقه rizquhu مما mimma الله Allah wanda aka take ta dukiyar دا ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi ashe kai mai ciyarwar ake kallo ba سي ba to kaga sai ka daidaita abinci sannan ka daidaita su wajen tashin kwana ana nufin wani ɗaki biyu da falo wancan ma ɗaki biyu da falo wancan ɗaki sabkwantan da ban ɗakin sa da kicin ɗinta wancan ma haka ba daidai bane wannan kai mata ɗaki biyu wancan kai mata ɗaki ɗaya ba daidai bane wannan katon daki wadatacce da ban dakin sa a cikin wucin kuma ka hada ta dakin da sauran na ya ayyuhan nasu a cikin gida ko wace sai ta musu daidai wa daida sai ita ce ta karba a haka take ta yadda to wannan shine hakikanin adalcin da sai ya samu sannan ka aure sama da duk mutumin da ba zai iya wannan ba ba su halatta ya aure sama da dan Allah ce wa in kuntum Allah ta'dilu fawahidatan idan ba za ku yin adalci ba ku takaita akan ta. to kaga a nan gurin amfani ko shine kada mata su dauka cewa adadin magana ma sai an raba adadin dariya ma sai an raba adadin murmushi ma sai an raba wannan ba daidai bane wa ce idan yawa wanda dariya haka ke ma zan miki dariya ma'ana abin dariya ya fara cin dakin nayi sai kuma dakin ki kawai na shigo ba ai kawai sai da dariya ya ce ki ta mahaukaci ne ba ko na saka wannan ba a raba adadin dariya wannan kamawa take adadin hira ba a rabawa kamawa take yi hatta adadin saduwa a cikin dare guda ɗaya ke dai daren ne naki amma kila wance tana da bukatar har sai mijinta ya kasance ta sau biyu ko su uku wance kuma sau ɗaya shi kenan ba a cewa tun da mutum ya yi sau biyu a sannan sai ya yi sau biyu ko uku a can uku a can gurin ya danganci sha'awa da kuma kowane ɗaki me ake da shi na jan hankalinsa da yana da sha'awa wani ɗakin sun iya jan hankali wani ɗakin ba ta iya jan hankali ba wani ɗakin ta iya kwalliya wata mai ɗakin ba ta iya kwalliya ba ta iya ado ba wani ɗakin idan ka shiga komai a gyare komai an ajiye shi inda ya ba da takalmi a kan gado ko wani guntun birni a kan gadon da zaka bari to kaga nan gudu ya to kaga abubuwa na jan hankali wani daki akwai dabarar da Allah ya gasu ke dai kin samu kwana na baki amma ke ce zaki gamsar da ni yaya zan yi wannan ke ce za a barki da kwarewar ki da iya rike da namiji akwai da fa iya rike da namiji ta rike mijin mijinta yadda ka san yaro ɗan yayi ta sarrafa shi yadda take so akwai ko mai girman kai a san cikin mata akwai saraki ita ba saraki ya ce ba za ta mutsa kusa ba sai ka matsa kusa ba za ta taba ka ba sai kai ka taba ta tana taba su ma tana ɗan ture hannunka kuma akan abin da tana da sha'awa tana da bukata amma ita kawai gimbiya ce to kaga ai abubuwan daban-daban suke ubangiji ta ala ce fa in ta adilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku iya adalci ba sai ku takaita akan mace daya ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka zalika adana Allah ta'ulu hakan shine yafi sa ba za ku karkace ba ba za ku yi zalunci ba tsayawa da ɗaya in ba za a iya adalci ba shi ne zai sa ba za ka zama azzalimi ba kenan wa atul nisaa sadaqatihinna nihla ku baiwa mata sadaqin su nihlatan wanda yake wajibi wadan suka ce nihlatan bisa ga dadin rai shine ma'anar wa atul nisaa sadaqatihin nihla fa in tubna lakum an shay'in minhu nafsan idan sun yafe muku wani abu na sadaki din ganin damar su yasa kace na yafe maka ma'ana bayan ta karba sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku to shikenan babu laifi fakuluhu hani'an mari'a sai ku ci wannan sadakin hani'an wato halal daddada kenan mari'an wanda yake mai kyakkyawan karshe ba mummunan karshe ba wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wala tu'tu sufaha amwalakum kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allah lakum qiyama wadanda Allah ya sa su zama sune kashin bayan rayuwanku farzuquhum fiha waqsuhum ku arzuta su wani abu cikin dukiyar ku yi musu tufafi wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku fada musu fadi dangada wannan gaba ta cikin wannan aya hukunce hukuncen tana da yawa kuma tana da fadi kuma tana da katon bayani ba haka mafi kyau mu dakata a haka gobe sai mu sake akanta ta abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana